yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan alheri. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba 25 ga watan Fabrairu akan mitoci 17 da 25 da 30 masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jumrau. Yau sauran kiris dan iya ya sai da katin zaben shi, amma Allah ya gyara. ya koro mishi wannan mutumin da suke haduwa wanda ke dora shi akan hanya duk lokacin da ya nemi kaucewa isa lawal ikara na tafi da labarin dan iya har yanzu zauren matasa na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto murtala faruk sanyin na da wasu ɗalibai maza da mata ke ci gaba da tafka muhawara akan hanyoyin da matasa za su bi su tabbatar waɗanda aka zaɓa sun tsaya sun yi musu abin da ya dace maimakon ku bamu kuɗin da za mu kashe mu ci abinci kamata ya yi ku yi mana ku saman mana aikin da za mu yi ko kuma harkar ku bunƙasa harkar eh, ilimi wadda za mu yi ilimi mu samu aikin Ranar da zaɓe in ta zo kowa shi hito shi zaɓi shugaba na kwarai na gari. To kun san cewa matasa na da hanyoyi da dama na zamani da za su iya bi su nemi ilimi da bayanin tabbatar da waɗanda aka zaɓa sun tsaya sun yi abin da ya dace? matasa ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamanin nan cikin hanya mai kyau yadda za su karfafa kansu za su nemi ilimi za su nemi abin da su waɗanda muka zaba muka tura su su zai wasu kuma suke ciki su kuma dai halima abdullahi na tafi da filin da fadafe ku gyara zama ka hausa na ka tuɗa ka tuɗa idan cai sai za ka samu haka kana maka ta haka kana iya ai ta buga ta haka har ta biyu ta lauhi duku to haka ake yin lafiya ita kuma dai halima abdullahi na tafi da filin da dafe ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanai masu ƙayatarwa da faɗakarwa. To yau ha Allah ya gyara domin sauran kiris dan iya sai da katin zaɓe ya karɓi ɗan kuɗin da bai taka kara ya karya ba amma sai Allah ya ruhu asiri suka haɗu da Isa Lawal Ikara. Yau dai da ganin ɗan iya ce ɗan uwa zo mu yi maganar zaɓe. don kasan ni fa inda za a bani kuɗi kawai nake nema in laɓaɓe saboda duk ɗan siyasan da ya mika min kuɗi zan karɓe shi yasa duk inda ka ganni ina ɗauke da katin zaɓe da an danka min kuɗin katin zaben zan dafa su in saɓe, daga nan idan ya so in dantani komai ya caɓe, tunda dama komai a ƙasar ya kwararraɓe, kayan more rayuwar da shugabanninmu na baya suka bari a ƙasar duk ya ruɓe. Da zaran manyanmu na yanzu sun ga dukiyar ƙasa sai su wawura kawai su gudu can waje su laɓe, kuma a haka suke son zama kan mulki daram dam wai kada ya sulluɓe. da jin haka na ce i dan iya duk da yake dai ta wani hannun ka faɗi gaskiya cewa shugabanninmu sun yi wa ƙasar mu tsiya sun bar mu muna ta faman shan wuya amma yana da kyau ka san idan kana son tsallakewa daga duk wata sakiya ka kuma warware dukkanin saƙaƙƙiyar sarƙaƙiya to fa wajibi ne ka zan mai juriya ka guji halin hayaniya da hayagaga irin na ƙuruciya da sani dai wata ran za ka ganka kana fariya saboda abubuwa sun sauya 'yan ƙasa kuma sun samu dama kowa zai saka taya-wataya don iya ce amma Allah ya rufe asiri na ganka aini da tuni na riga na yanke shawarar ɗora ganye ne a ka idan na samu mai kuɗi ko da dubu uku ne sai in miƙa mai katin zaɓe na babu ruwana da wata suka kasan ni idan babu kuɗi ba na iya wata harka amma tun da ka yi min wannan bayani to na farka yanzu kan ba ni ba wata fuffuka zan jira ranar zaɓe in fita cikin bin doka in jera cikin jerin majirata jefa kur'a ko da ana marka-marka saboda na fahimci ta haka ne kawai za mu samu magance duk wata ɓaraka ita kuma ƙasarmu ta haka ne kawai za ta samu ɗaukaka na ce to ɗan iya Allah ya ba mu mafita ya kuma raba mu da duk wata ɓata ya sa 'yan ƙasa duka su ce su da sai da ƙuri'ar su haihata haihata alabashi mu ta samu ta inganta har ma ta samu sabon salarin sauyin baiwa sauran ƙasashe rata. Haɗa kanmu a yanzu shi ya rage, zamanin nasara mun dage, za mu yi nasara kan mun dage, Sarkar bauta. Zauren matasa na Sakwato birnin Shehu har yanzu. Kuma a jami'ar Usmanu Danfodiyo, inda Murtala Faruk Sanyin na ke tattaunawa da wasu ɗaliban jami'ar maza da mata suna canza miyau kan matsayin matasa a cikin harkokin shugabancin Najeriya da kuma yadda su matasan za su iya saka ido su tabbatar da waɗanda aka zaɓa sun yi abin da ya dace. Ruth, ya kike ganin ya kamata a ce mata musamman ire-iren ku sun yi domin kawo ingancin shugabanci ko kuma shugabanci mai kyau a Najeriya musamman a yanzu da aka tunkari zaɓe? To, abin da zan ce, mu mata mu sani da cewa kare mu yi abubuwa saboda yau kadai mu tuna da gobe don in muka duba manyanmu da a manyanmu da sun riga sun samu wurare ba sa duba waɗanda suna kasa su suna so su ci gaba da rike mulki dinnan suna so su ci gaba da rike wurare dinnan ya kamata mu ma mata mu tashi tsaye mu yi abubuwan da za su sa wannan kasa ta samu cin gaba in muka duba wannan kasanmu ba a duba waɗanda ba su da komai suna duba waɗanda ba su da komai kamar ba su su ba komai ba ne su ba su da abin da za su ce ba su sani da cewa mu da ba mu da komai mu ne mun zabe su muka sa su a wurare din nan ba ya kamata mu yi abubuwan da za su benefitin kowa da mu Najeriya mu yan nigeria at least muna da the same rights kowa na da right nashi mu yi abubuwan da za mu samu cin gaba wannan kasa abubuwa kamar yadda za mu taimake junanmu a wasu hanyoyi waɗanda ba su da abubuwan yi a taimake su su sana'o'i kam gwamnati suna kokari a waɗannan abubuwa amma ya kamata a ci gaba a yi improving a waɗannan abubuwa malam bello barin dawo kanka ganin cewa kamar yadda muka fara tattaunawa matasa suna da yawan gaske shin wace hanya ce kake ganin ya kamata ko kuma wace hanya ce kake ganin matasa za su iya bi domin janyo hankalin shugabanninsu da kuma waɗanda ke neman mukamin siyasa ta yadda za su kawo musu shugabanci na gari musamman a yanzu a najeriya to raka da an riga an jahiltar da matasa an hana su ilimi an hana su dama da ya kamata a ce an ba su so mahi yawancin matasan mu yanzu kusan kashi saba'in cikin ɗari an jahiltar da su ga yunwa ga talauci ga sauran al'amura babu aikin yi so za ka ga 'yan siyasa suna ɗaukan matasa kamar wasu makamai da suke amfani da su don su biya bukatunsu in sun gama kuma su yi waci da su wannan ba ƙaramin illa ne ga matasa a wannan ƙasa da muke ciki ba wannan shi ya ba su shugabanni dama suke yin abubuwan da suke yi ba harkoki na ilimi harkar lafiya ta lalace eh, harkar zirga-zirga da duk wasu al'amuran da suke shahi ci gaban rayuwa yanzu ya yi ƙasa. To, kamar me ya kamata a ce matasa sun yi ta yadda shugabannin nan za su fahimci manufofinsu ko kuma su fahimci bukatunsu ta yadda za su biya musu su? To, waɗanda suka yi ilimi daga cikinsu kamata ya su nuna wa sauran matasan da ba su da ilimi su wayar da su akan cewa wannan an san 'yan kuɗaɗe da suke yi da ɗaukan gariyo don sare-sare ko kariya ga 'yan siyasa ba shi ne abu mai kyau ba su jawo hankalin su cewa maimakon ku ba mu kuɗin da za mu kashe mu ci abinci kamata ya yi ku yi mana ku saman mana aikin da za mu yi ko kuma harkar ku bunƙasa harkar eh, ilimi wadda za mu yi ilimi mu samu aikin. yi wannan abin da za ku yi mana kenan na'am to bari mu kuma ga wannan malama ah, malama shin yaya ya kamata a ce mata sun yi domin su nuna ma shugabanni irin abubuwa waɗanda ya kamata na kawo shugabanci na gari ko kuma kyakkyawan shugabanci a ga ƙasa. Mm, to gaskiya dai ina kira ga 'yan uwa mata da su tashi tsaye su ma kansu domin ganin an kawo canji ga ƙasanmu saboda wasu ɓangarare da dama na ƙasanmu ba su da inci na kansu ma'ana irin al'amurra za ka ga wani sa'in mata suna shiga harkar banga siyasa waɗanda ya kamata su kama kansu game da duk wani abu da zai kawo musu illa na harkar siyasa amma ba su amfani da faɗakar wadda ake musu saboda duk waɗanga da suke taimakawa wurin samun nasarar cin mulkin gada da suke so da mutum ya hau inda ya kason ya kai ya kai matsayin da ya kason ya kai to fa ganin shi ga waɗanda sun kai mishi wannan faɗi tashin wahala ne wani sa'in mutum za ka je garka ta kafin ka samu a yi ma iso ga gare shi sai ka wahala wanda kuma ya manta baya cewa duk matasa ne da 'yan mata suka tashi da iyayenmu suka tashi wurin ganin cewa ya kai wannan matsayi da yake kai saboda haka ina kira ga mata da cewa ranar da zaɓe in ta zo kowa shi hito shi zaɓi shugaba na kwarai na gari wanda ya san darajar rayuwar ɗan adam sannan kuma ya san muhimmancin taimako ga waɗanda suka tashi tsaye domin ganin sun zaɓe shi. Malam Dale, wasu suna ganin cewa ya kamata a ce yanda tsarin shugabancin Najeriya yake ya kamata a ce wasu an kawo sauyi wasu kuma a'a suna ganin cewa bai kamata a kawo sauyi ba kamata a samu ci gaba. Shin yaya kake ganin yadda lamarin zai kasance ko da wani irin yanayi aka cimma bayan wannan zaɓen? To, ni yadda nake ganin wannan abubuwa, su shugabanmu wayannan a cikin siyasa su wayannan sun sufa inda an ka bari wayanda matasan da suke da ilimi an ka sa su cikin various um, office in na politics an bari ko su ma sun je wuri nan suna office ko su ma an bari ko su ma suna cikin siyasa wannan abu za mu ga cewa za mu samu canji amma irin canji da muke bukata a nan najeriya shine a cewa duka ditibai da ba su da ilimi a bari su je makaranta su samu ilimi don su mu samu cin gaba a nan Najeriya don mun ka gani irin kasan waje yanzu ga irin abubuwan da suke samu da ba wai wani abun gane ba sun ka abun ga batun na technology don suna da wayansu abubuwa irin kamar wutan lantarki akwai shi a can nan Najeriya babu eh, isasshe wutar lantarki. Eh, to yanzu kana magana shigan matasa kana ganin cewa matasa eh, sai an sa su a siyasa ba su ya kamata su shiga ba su shiga dumu-dumu ta yadda su ma za su samu su yi matsayi a ciki. To ni ina ganin da cewa su matasa don mun ga wayannan sohin yan siyasa na mun ga da cewa duk abin da sun kai tun lokacin da muna operating democracy ba mu ga wani canji ba amma muna ga da cewa in sun ka bari matasa sun ka shiga wani abu kila yana yiwa mu samu canji. Malam Shamsu, shin ya kake kallon makomar eh, matasa da kuma watakila 'yan Najeriya musamman bayan wannan zaɓe na shekara ta 2015? To, muna da fatan mu samu shugabanni na gari. Don har muka samu shugabanni na gari ya kasance su ne a bisa mulki, to muna fatan cewa ainihin rayuwar matasa za su inganta musamman ta bangaren ilimi, musamman ta bangaren kuma ababen more rayuwa. Gaskiyar magana mu matasa mu aka bari a baya. kuma ba mu kama muke ji ba a'a future generation ainihin ƴaƴanmu ƴaƴanmu masu tasowa su muke ji dan mu yanzu duk abin da zamu gani mun riga mun gani amma mu yanzu rayuwa mu kuma ƴaƴanmu waɗannan za su zo nan gaba shi muke ji idan ya kasance haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya to wai iyaz billahi ba mu san yadda abin zai kasance ba to mala abbakar shi ya ya kamata a ce matasa sun tunkari waɗannan abubuwan ah, ah, musamman don ganin cewa sun janyo hankalin su mutane tun da ɗazu bayanin da kai ko kuma bayanin da muka yi a nan ya nuna cewa kamar su shugabannin ainihi ba bukatun jama'a ne a ransu ba watakila sun fi damuwa da abubuwan da ke gabansu to ya kake gani ya kamata a ce an yi domin a janyo hankalinsu ta yadda za su gano cewa kamata su fuskanci bukatun jama'a wato na shine ne matasa su tashi tsaye su nemi ilmi ba wani abu bai ban kasa da zai samu ci gaba in bai da ilimi wayannan shugabanninmu sun riga sun blocking dinmu ga samun wa'annan dama ta hanyar cin hanci da rashawa matasa mu sashi zaɓi shugabanni na gari wa'anda za su hidda mu cikin wagga matsa da muke ciki domin mai domin duk inda an ka ce ma ƙasa cin hanci ya yi yawa to ilmin ta ko baya zai yi so idan ilmi ya ci baya waye ci baya shi ne matashi saboda ka su matashi su tashi su tsaye su zaɓi shugabanni na gari wa'inda za su kawar wa'in ga matsalolin da Najeriya take fuskanta. Su tarkata yaran mu da makamai suna ta junansu. To kun san cewa matasa na da hanyoyi da dama na zamani da za su iya bi su nemi ilimi da bayanin tabbatar da waɗanda aka zaɓa sun tsaya sun yi abin da ya dace. Yau ma ga bayani daga bakin ƙwararriyar masaniyar harakokin siyasa Dr. Aisha Abdu wato Dr. Aisha Abdu Ismail ta Jami'ar Bayero ta Kano. samu kansu ya zama suna da kungiya ta wannan abin da suke yi ko a wajen aikin su ne ko wajen sana'ar su ne ko wajen da sauransu sannan idan suka samu wannan kungiyoyin su zamana suna neman ilimi kuma suna nazarin ilimin sannan suna sarrafa shi ba kawai a zauna a ta shaki faɗi ai wane ya ce kaza ai wane ya ce kaza da sauransu kuma suna yi wa juna nasiha suna nusar da juna suna ƙarfafa juna ta hanya mai kyau ba ta hanya mara ce ba wannan yana da mahimmanci sosai sannan akwai hanyoyin sadarwa na zamani mun sani cewa shi eh, kimiyya za a iya amfani da shi ta kowane hanya ta mara kyau da mai kyau to ya kamata matasa su amfani da hanyoyin sa na zamanin nan cikin hanya mai kyau wacce za ta zama mai amfanar kansu da amfanar wanda yake kusa da su da al'umma ba komai ne sako da aka turo wa mutum kawai zai watsa shi ba sannan za su iya amfani da shi wannan hanyoyin sadarwa na zamanin yadda za su karfafi kansu za su nemi ilimi za su nemi abin da ake abin da al'umma take ciki abin da su waɗanda muka zaba muka tura su su je su wakilce mu suke ciki su nema su nazari ba da an ji abu ba sai a fito rediyo a ce wane ya zaba mai yadda ba a'a a nemi ilimi sannan kuma a yi nazari akan ilimin sannan su ma san me ma dokar ne me constitution ta ce me ta ba su dama wanne dama ne bata ba su ba ya za su iya sarrafa damar da ta ba su su wayannan suna da muhimmanci wanda matasa za su iya amfani da shi su samu kyakkyawan ilimi wanda kuma za su iya amfani da shi wanda zama mai eh, amfani al'umma su amfani da shi tsaya su ga cewa su ma ma da tasu gudunmawa a wajen tabbatar da waɗanda aka zaɓa sun tsaya sun yi abin da ya dace ana ta yi dai yadda za a jawo matasa su fahimta kuma su yi da kansu bayero university mu ma mukan yi wannan ɗaliban mu suna yi kuma ko kwanaki ma sukan zo su same mu su mu ba su shawara ga yadda ya kamata ku yi ga yadda ya kamata ku yi kan a yi wannan akwai kuma ƙungiyoyi kamar international institute of islamic thought triple it su ma sun yi wayannan ko kwanan nan akwai mandela washington alumni association su ma sun yi so duk wayannan suna yi amma abin da nake so ki gane shine kusan waɗanda tsirari ne idan sun yi za su yi taimaka amma waɗanda suke can ƙasa kamar yadda suka faɗa waɗanda ba su je makaranta ba da sauransu to a gaskiya suna da su ma da za su taka sosai eh, kullum na kan ci maimakon a zauna a ita surutai marasa kyau ko kuma marasa ba zan ma wasu sa'in ma hira ce da su yi amma ba su da amfani to kamata ya su dinga shi yasa na ciniki ya kamata su samu kansu cikin ƙungiyoyi wanda za su dinga yi ƙarfafa junansu suna kuma neman ilimi wanda zai amfane su da neman information wanda zai amfane su ya amfani al'ummar su wani yana da muhimmanci sosai saboda kullum kuma matasa sai sun girmama kansu kamar yanzu yadda kika ce kullum suna cewa suna neman aiki suna neman aiki to sai sun girmama kansu sun san cewa su wasu ne kuma suna da rawar da za su taka ba wani ne zai ce mace ku zo ku kaza ba to dole matasa sai sun san haka sun girmama kansu sannan kuma matasa sai sun kasance sun yi haƙuri da yunwar yau domin su tabbatar da gobe da jibin 'ya'yansu da jikokinsu yanzu na za a ba su naira ɗari biyu naira dubu ɗaya shi kenan sai su je su yi abin da za su jawo al'umma gaba ɗaya abin ya shafe ta ko kuma shi kenan eh, wanda ya ba da dubu ɗaya ko ɗari biyu ya ga ya riga ya biya wannan shi kenan gobe ba zai mai da hankali ya ce zai wannan ya musu abin da ya dace ba ko kuma su kuma suna ganin aiki kenan mun riga mun samu rabon mu kamar yadda suke cewa gwanda mu ce in sun tafi ba ganin su zamu ba kamar yadda na yi magana gaskiya yana da mahimmanci wajen girmama na gaba dinnan. kusa a yanzu ana samun rashin girmama wannan bayan kuma Allah ya ce ku dini ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi shugabannin amma ba a ba shugabanni shugabanni iyaye ne da tijan unguwa ne shugaban da sauransu ba a ba su muhimmanci ba a ba su ba a girmama su saboda haka wani sa'a za ki ga a unguwa da suna abubuwa amma da tijan sun ɗauke kai da za su yi magana ba saboda mai saboda suna musu magana yanzu kakannin kakanninsa ma za su kira su zage shi ko su ci mutuncinsa ko su ce za su je ai wannan da sauransu saboda haka dole sai an gyara kuma ba wai kawai gwamnati ce ko ku shi gabani ne za su gyara ba su kansu matasan su ma sai sun gyara kuma mu ma iyaye sai mun gyara. To filin da fada-fadai <laughs> halima bai na ga <laughs> na dan bata yau ma dai kusan in ce in ba manta ba a ranar litinin mun koyi yin alkaki jiya talata ah, dubulango yawwa kai bakin kin san kwadayi baki <laughs> yawwa yau kuma to me za mu koya to ga dai halima abdullahi da malama maimuna sai mu je To malama Maimuna wannan kaya da na ga kin tattana da to me zaki da su kenan? Wannan kaya da na tattana da mm. na ce zan haɗa ta. To na san masu sauraro za su zo su ji me sunayen waɗannan abubuwa da kika tanada da kuma yadda ake yin ita wannan nakiya. Eh to ita dai nakiya ya ko ah. abin da ake yi mata mm. idan an siyo farar shinkafa ta yin nakiya mm. to za a jika ta kamar da asuba idan aka jiƙa ta idan gobe za a yi kenan eh in gobe za a yi ta da yamma ba eh. to za a jiƙa ta kamar asuba gobe da safen Allah ya kai mm. to idan aka jiƙa ta gari ya waye ta samu jikuwa misalin karfe tara mm. sai a tsame ta daga wannan ruwa nata sai kuma a ebo wani mai kyau kuma ma sai a daɗa zuba mata a daɗa ɗaure ta idan ta tsane a cikin mataci shinkafar ita wannan in ta tsane a cikin mataci sai a samu tabarma mai kyau sai a baza ta a rana ana yi ana tona ta ita wannan shinkafar ana yi ana tona ta ana tona ta har ta ha iska ta bushe sai a ɗauke ta sai a kawo kwanuka masu kyau ita wannan shinkafar sai a juye ta a ciki sai a ɗauke ta sai a kai gurin niƙa to idan aka niƙo wannan shinkafar sai a kawo maka ita ka ɗauko rariyarka mai laushi mai kyau da wasu kwanukan sai ka zo ka zauna ka tankaɗe ta tsaf ka fita mata da wannan tsaki shinkafan nan mm. idan ka cire wannan tsaki sai a sake mai da inji mm. kafin a kawo ma wannan nikan i mm. eh, wannan nikan ka dora shi a cikin kasko a wuta ita wannan farar shinkafar eh, ita wannan farar shinkafar da ita za a dora ta a wuta a cikin kasko kana zaune kana sa wuta kaɗan kaɗan tana soyuwa tana soyuwa haka soya ta tsaf ana zuba mai ne wurin suyar ko ita kaɗai ita shinkafa ba a sa mata mai ita kadai ake soya garin shinkafa garin shinkafa ne wannan to idan aka soya shi wannan sai a juye shi mm. sai a je a dada kawo wannan shauran garin shinkafan nan mm. sai a sake mai da yi ma cikin wuta mm. a soya a soya aka daɗa soya to shi kenan nika ya ƙare to sai gari ya waye da safe daman hima nan ka dafa sukarinka eh. ya hutu wannan sukari ya dahu mm. nan kuma ga kayan ƙanshinka ka numfari citta aho citta mai ƴaƴa, barkono ka dake hidama mm. ya yi luɓi ka tankaɗe kayan ka tsaf to idan ka zo za ka haɗa mm. sai ka je ka ɗauko tukunya kuma ma sai ka ɗora ruwan zafinka mai kyau idan ka ɗora ruwan zafinka ya samu zafi sai ka ɗauko wannan garin shinkafa da wannan shi ita ce shinkafa wannan garin shinkafa ne eh. wato wannan shine garin da aka soya eh shine garin da aka soya wannan ba eh, mm. to zaka zuba shi a cikin roba mai kyau eh kamar haka kamar wannan ba eh to zaka zuba a cikin nan mm. to sai ka kawo wannan ruwan sukari na'am sai ka zuba mm. ka kawo wannan kayan kanshi mm. sai ka zuba a cikin wannan garin shinkafa mm. ka tona ka tona ka tona mm. nan kuma ga ruwan zafi a tukunya sai ka ɗebo ruwan zafin nan <coughs> a kofi sai ka zuba a cikin garin shinkafan nan ka cakuɗa ka cakuɗa ka cakuɗa idan bai isa ba to shi ma sai ka daɗa ɗebowa sai ka ƙara zuba ka hautsina ka hautsina a cikin wannan robar ba eh. ka hautsina ka hautsina ka cuɗa ka cuɗa idan tai tai za ka samu haka kana maka ta haka kana eh ai ta buga ta haka har ta yi ta lauhi luƙi mm. to haka ake yin yakiya ita to idan aka yi haka an gama ta wayo Allah tuwo eh. wannan karin ai ba wayo Allah tuwo bane <laughs> To haka yake yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya a kan maganar hanyoyin da 'yan siyasar ƙananan hukumomi za su iya yin amfani da su su samu ƙuri'un matasa. Hausawa suna cewa ihu bayan hari, ai kuma bakin alkalami ya bushe domin a yanzu to me za a yi maka alkawari su matasa suna son a samar musu da aikin yi amma don ka bashi ko nawa ne zai batar kuma zai ƙare to aiki fa kaga aiki shine farkon abin da matashi ke so kuma ba zai taɓa mantawa da kai ba har abada sako daga umar faruk abubakar a gaskiya mu ma ba za mu taɓa zaben irin waɗannan shugabannin ba ga misali kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar mu ta jam'are inda ya tara nakasassu kurame da makafi ya yi wa malaman makarantunsu alkawarin samun musu aiki sai gashi tsawon wata shida kacal ya hana su alawus wanda ake ba su tun kafin zuwansa gashi har yau shekara ɗaya da wata bakwai rabonmu da alawus sai labari ni kurma ne kuma ina cikin malaman sako daga sunusu sha'aibu mabai sa'ana ta'ala ta aiko saƙonta kamar haka develop a work plan wato tsara jadawalin aiki kahin lokacin zaɓe kuma da wakilan matasa za a yi a kan bukatunsu su yi signing wato su sa hannu tare da 'yan takara idan ya karya ya sauka. A gaskiya wannan abu ne mai sauƙi domin jama'ar da ke ƙananan hukumomi ba masu buri ba ne kamar 'yan manyan birane. Kawai abin da ɗan siyasa zai yi shine yin wani abin alheri da zai kasance mai amfani ga al'umma wannan zai ja hankalin jama'a su zaɓe sa tunda an ga abin da ya yi a baya saƙo daga usman bin affan da matur da farko sai an ruguza state inec a haɗa ta da na tarayya sai an rushe tsarin asusun haɗaka tsakanin ƙananan hukumomi da jiha sai an rage tasirin da gwamnoni suke da shi akan shugaban ƙaramar hukuma. ma'ana ta kasance mai zaman kanta ce sannan ya kamata matasa su waye su daina siyasar maula ko jagaliyanci sannan su daina karɓar zancen azzaluman 'yan siyasa waɗanda za su zo su dinga mana ƙaryar cewa sarki ya ce ko hakimi ya ce ko dagaci ya ce ko mai gari ya ce ko mai unguwa ya ce wane za ku zaɓa duka wanda bai zaɓi wane ba za a ƙwace mai gona ko hili ko a kore shi daga aiki daga ƙarshe dukkan 'yan ƙasa sai mun sa kishin ƙasa da tsoron Allah sannan za a samu ci gaba da zaman lahiya mai ɗorewa. Saƙo daga Ridwanu na Baba Muhammadu Nura. To, ‘yan uwana matasa na Najeriya, musamman ma na ƙananan hukumomi masu iya magana da ya na cewa jiki dai magayi, domin ba yau muke baiwa wasu gurɓatattun ‘yan siyasa ƙuri'unmu ba, suna cin kujerunsu. sai dai kawai su siya wa waɗansu daga cikinmu matasan makamai da ƙwayoyi domin biyan buƙatansu. To don haka mu ma bana matasa, ƙuri'o'inmu na 'yanci ne ba wai na bangar siyasar ku ba. To don haka 'yan uwana matasa, maza da mata, sai mu yi hattara da kuma taka tsantsan wajen zaɓar shugaba nagari tun daga kan kansila, ciyaman, gwamna da ɗan majalisar jiha da na tarayya har zuwa shugaban ƙasa na gari ne to ta haka ne mu ma matasa rayuwarmu za ta inganta sako daga ahmed india gashuwa kahin mu ko matsamin mu hice daga nan jamila ce tambayar mu ta yau to tambayar mu ta yau ita ce wace rawa maza za su iya takawa wajen rage yawan mace-macen mata akan gwiwa domin su taimaka wa matansu da 'ya'yansu da kuma ƙannansu mata. Za ku iya aiko mana da bayaninku ta Facebook da WhatsApp kamar yadda kuka saba. Baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun hwana sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah ku sake jin mu da wani shirin yau da gobe akan kiwon lahiya yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage sai Usman Ahmad Kabara da wanda ya haɗa mana sauti ya bada umarni kuma ya jagoranci shirin wato tafarra girma tafarra da kuma injiniyan mu Mr Jackson Wade ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata This program has come to you from the Voice of America, Washington.